والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد باهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت wato zai mana bayani akan kitabu sala as-salatu dama suna cewa fi lugati bi ma'ana du'a shine ma'anan as-salatu sallah addu'a kenan da larabci asalin kalmar kamar da Allah ke cewa khuf min amwalihim sadaqatan tahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum hmm. wa salli alaihim kai musu addu'a ai udu'u lahum inna salataka ai inna du'a'aka sakanun lahum natsuwa ce gare su Allah yana cewa suka kawo sadaka suka kawo zakka mutane in ka karba to sai kai musu addu'a Allah ya kara muku albarka Allah ya sa albarka a ku Allah ya muku kaza ya tsare muku duke ku kai musu addu'a da kyau wannan addu'a za ta sa su natsuwa su ji daɗi don su karfafa musu a encouraging nasu akan ayyukan addini kaga Allah fa yake wannan kuma shi zai bada sakamako in kai sakamako zai baka baka aljanna zaka dawo a ciki amma kaga yanda yake abin wannan yake nuna cewa Allah baya nufin ya kona mutane ma fa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum kaga yayi takadimin shukur akan al-iman ash ka gani to saboda haka shine ma'anan as-sala amma a shari'a shine in suka ce as-salatu shine ma'ana af'alun ne wa akwalun a gani yukta da yubtada'u takbir wa mu bitaslim ayyuka ne da maganganu da ake faɗa ta ayyuka na kamar su juda daga hannu kai da wannan sauransu wa akwalun da maganganu da ake faɗa yin karatun fatiha da du'a istifta karatun sura azkar tasbihi da ake a cikin rukuyi sujada tahiya kaga duk wannan aqwal ne karantawa ake yi muftatihatun bit takbir ana bude ta da kabbara harama ita sallat wayannan ayyuka da maganganun da ake fada sannan wa matun bi at-taslim ana cikawa da sallama wannan shine sallah kuma kamar ko inda kowa ya sani sallah muhimmancin ta wuce duk wani tunani saboda dukkan eh, ayyukan addini jibril aka aiko da su ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya amma sallah ita kadai aka yi sako na musamman cewa jibrilu ya zo ya taho da annabi mubashara za a yi hannu da hannu Allah zai yi shi ba yi sallah saboda matsayinta yasa ake ce mata imaduddin as-salatu imaduddin ita ce ginshikin addini man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha taraka ad-din wa dayya'a ad-din ya tozatar da addini wanda bai tsare ita ba to kaga kuma shi yasa ma annabi yake cewa alhamdu lillahi wa bainahum as-salah man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad kafar wanda ya batta bai yi ta ba ya kafarta. duba aka yi wannan tafiya daga makka zuwa baitul magdis tafiyar da aka yin nan tsakanin makka zuwa tafiyar wata guda ne zuwa dawowa ma haka tafiyan za a yi tafiyan za kuma da sauran da suke yi na kasuwanci da suke zuwa can baitul magdis amma a cikin wannan seconds din aka yi aka je daga nan ya yi sallah wa annabawa ya jagorance su wannan wani abu ne gaibiya imani kawai ake bukata a nan gudu ba ka da wani tafasil da za ka gano yadda abin ya kasance Annabawa nan wanda ya mutu a can wannan ya mutu a can wannan ya mutu a can kuma duk abubuwan ne su kuma an ce sun haɗu ya musu sallah shi da gangan jikinsa ya tafi tunda isra'i din wal mi'raji inma usriya bihi ma'al jasadi war ruh laisa ma'ar ruh domin inda ruh ne kawai kamar yadda wasu suke tawili ce da ruhi aka tafi kawai bacci yayi kawai aka ruhin sai tafi sama wannan to me yawo mamaki a ciki har ma akwai wani mu'jiza a cikin wannan in haka kowa ma kai ma za ka yi wannan mu'jiza don sau nawa kake kwanciya ka yi farki ka je wuri kaza ka tafi makka ka je ina ka je wani duniya ka yi wasu abubuwa na ban mamakin da a alamul ya kaza ba mai yadda cewa zai faru amma alamun naumi za a iya yadda kamar yadda mutum zai mafarki ne yanzu ana zaune a haka ya kwanta nan ya yi bacci ya mafarki kura ta koro shi yana gudu ya yi tsalle ya fada ruwa tinjin ruwa ma ta tashi amma yana cikin ku yana bacci ne amma ya tashi ya gaya muku ya yi wannan mafarkin za ku yadda saboda ba alamun ya kaza ba ne yake ba ku labari wannan ba wani abu mamakin don an ce annabi an isra'ila da shi ma'ar ruhi fakat amma ah, aljasadi war ruh huwa ablak fil mu'jiza eh aka tafi da shi ka gani sannan ya tafi saman nan ya je sama bakwai ya tafi wancan ruwayan da suke kawa na nisan sama tsakanin duniya zuwa saman duniya cewa tafiyan masiratu 500 sana haka kul ma baina sama'in wa sama'in 500 sana to hadisin duk da suna kwankwasan isnadin wasu da dama sun ce isnadin da'if amma za'afu laisa shadidan laisa shadidan sai wasu yasa wasu malaman kuma suke ganin za a dauke shi a hasanun duk da kasance akwai akwai sabanin malamai da tattaunawa suka yi akan isnadin hadisi amma dai wal hadithu mashhur cewa tsakanin tsakanin tsaka biyar zuwa sama ta bakwai a wuce a je a samu ruwa teku ka gani aljanna za a samu a samu teku a sama shi ma duk kowanne ya kan ba damfare ke da wani ba ba wanda ke damfare da aljanna ba aljanna ba damfare take da sama ba ba a cikin sama take ba kuma a saman saman ba a kan sama take ba tana damfare ne kawai da ikon Allah kamar yadda saman take ba turaku haka da ikon Allah take tsaye shekarun da baka san adadin shekarun ba Allah kenan ka gani haka haka ruwa sannan kai sama sai al'arshin eh, kursiyu sai al'arshi dama al'arshin Allah kada kada kana arshi wa ma sannan wallahu fawqa al'arshi kama yaliku bihi to duka wannan su kai wannan tafiyar a cikin daren bayan isha ne abin ya faru kuma aka dawo kafin su bahin an gama komai an ya ziyarci ya ziyarci wuta an kai shi an nuna mashi wuta da irin azaba nau'i nau'i an nuna masa aljanna an nuna masa abubuwa irin wala qadira amin ayati rabbil kubra ya ga ayoyin ubangiji wato alamomin kudarsa manya manyan alamomi ya gani an nuna masa su al'acan ka gani to wannan duka yana nuna maka matsayin sallah cewa duk wanda bai kula da ita ba bai ba ta haƙƙinta ba to ya toza ta addini kuma zai haɗu da matsala ba abin da don a suka ce duk wanda yake tozata sallah to min babu aula ya tozata kowane irin aikin addini shi yasa mutane da yawa za ga suna tozata sallah ka dubi ko da manyan shugabanni da manyan masu kudi da manyan kaza an aka yi magana addini ba su yi ba sa abin saboda asali sallar ma a tozata take a gunsu an ka'ida ce mutumin da yake baya ganin kimar sallah bai ganin kimar wani abu na addini ko da yayi da awata wannan shine matsalar to amma ka dubi matsayin sallah irin wannan kuma suka da ya agba yi sallah hamsin aka yi rage tsakanin da musa da abubuwan da suka ta gudana har aka rage su kogo biyar to kaga ya dawo duniya aka kuma a suban rannan jibrilu ya sauko bayan ya kawo shi duniya ya koma sannan da asuba sai ya sauko kaga yana saukowa kuma ya zo ya koya masa sallah <laughs> suka yi shi in practice bayan an ba shi theory aka Allah yana dama ya kimtsa masa kawai a zuciya iya kawai zo ya yi sallar kawai abu amma sai aka turo don a koya mishi da nuna maka cewa komai sai an koye shi ka dubi matsayin annabi da jibrilu annabi ne shine afdalu lahi alallah ko afdalu lahi a maka duba jibril aka aiko ya koya masa tare da shi ya fi jibrilu matsayi gurin Allah haka Allah ya fi ke fifi zaben abin da ya ga dama fifita babu alaka da cewa dadewa ko kaza ko kaza yawan shekaru ka kaza mm, a farin fata kaza asali da duk Allah baya kallon wannan don wannan duk ba wani abu la shay inda Allah a gun mutane ne suke daukan wa'ina abubuwa wani abu amma gurin Allah a akramakum inda Allahi atqakum bai ce aghnakum malan ba ko aktharukum malan aktharukum waladan eh, ko a alakum nasaban ko ko daya babu wannan awsa'ukum baladan kaza babu kawai atqakum shine shine yafi daraja a gurin Allah saboda haka ilimi ba sharɗi ba ne wai sai wanda za ku yi ilimi a gurin sai ya fi ka shekaru ba sharɗi ba ne wani ma jikanka ne ma amma za ka je koyi karatu shi ilimi haka Allah ya tsaro abin duk wayan abubuwan da suke Allah ya yi su suka faru a abubuwa kauniya duk alamu ne da ke nuna maka yadda tsarin rayuwar take kuma ka gane cewa jarabawa ce duniya gaba daya Allah ya ba mu dacewa to ka gani aka turo jibril ya zo ya koya masa sallan nan ɗaya bayan ɗaya lokuta biyar nan ba a koya masa lokaci ɗaya ba shi ma wannan bitta darroci al'ilmu la yutanawalu ka gani ko duf'atan wahida zai yiwa dole bi tadarruj ake tafiya in ka ce zaka shiga gaba ɗaya lokaci ɗaya kwashe sai ka fita babu komi bare kuwa dole bi tadarruj ka gani saboda haka haka zo ya koya masa sau biyar yake saukowa ya sauko ya koma lokacin azhar ya sauko ya koma lokacin la'asar ya sauko ya koma haka yi. sannan washe gari ya sake saukowa a lokaci na biyu na kowace sallah ya yi gama sanda ya gama sai ce bi haza umirta anta wa ummatuk da wannan aka umarce ka da kai da al'ummarka haka ake sallah yadda na kuma kai da kai kuma a lokacin kowace sallah da ta da na zo na yi maka na nuna maka kowanne aka yi wannan don ka gane matsayin sallah Allah ya ba mu dacewa to a nan da farko ya ce babul mawaƙit babin lokuta wato lokutan sallah kenan sai ce an abdullahi bin amur radiyallahu anhuma annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙal waktu zuhuri idha zalati shams wa rajuli ka tolihi ma lam yahdur waktu wa waktu al'asri malam lam shamsu ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة وحكى رواية سكزو سننقل uku haka suka taho guda uku sai ce an karbo daga abdullahi bin amru wato ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal annabi ya ce waqtu zuhuri lokacin sallan azhur idza zalati shamsu idan rana ta gushe daga tsakiyar sama shine ta samu zawali in rana ta yi zawali kamar yadda bawo shi yake cewa wa kana dhillur rajuli ka tulihi ya kasa har ya kasance tsawon wato inuwa inuwar mutum ta kasance kamar tsawon shi wannan shine akhirul waqt akhirul waqt waqtul zuhri wato yana so ya ce maka wato idza zalta shamsu awwalu waqtiha wa akhiru waqtiha an yakuna an yakuna an yakuna dhillu rajul katulihi ko ka ce a wata ruwa ya ce zillu kulli shay'in ka tolihi ya zama inuwar kowane abu ya zama kamar tsawon shi to shine karshen lokacin azahar daga wannan lokacin kuma la'asa za ta shigo so karshen lokacin azahar yana da iyaka da alaka da kuma farkon lokacin la'asar kenan wato in ka sa abu akan asalin inuwa lokacin da rana ta take tsake ba ta yi zawali ba yadda inuwar ka take a lokacin na kowane lokaci don akwai lokacin da za ka ga ka taka inuwarka kana take a kanta ba ta fito ta karkata ba to da wannan shi yake nuna cewa rana tana tsakiya kenan ba ta yi zawali ba wani lokaci kuma lokacin da ta yi take a tsakiya din nan za ka ga inuwarka ta dan fito kaɗan ya danganta da yanayi lokacin damina lokacin tsananin zafi lokacin hunturu duk yakan caccanza to abin da ake nufi inuwar farkon takewar rana lokacin da ta yi zawa ta fara karkata din nan inuwarka ta dan fito kaɗan ta yi gabas kaɗan to wannan inuwar daga kanta za ka auna sai ka sa alama don in a lokacin lokacin zawalin yayi ka tsaya ka ga yadda inuwar take a lokacin to sai ka sa alama a gudun a wani wuri na musamman za ka yi wanda ba zai shafe ba alamat to lokacin da ka zo ka tsaya a wajen ka ga alama inda lokacin da ka tsayan ga iya inda inuwa ka ta tsaya to lokacin da ka zo ka tsaya wajen za ka auna daga jikin iya inda rana ta karkata ka ta tsaya lokacin da rana ta karkata a farko zuwa tsawon ka a kwance idan ka auna tsawon ka a kwance ya kai tsawonka daga kasa zuwa a tsaye to lokacin azar karshen ta kenan wanda a lokacin ka kalli rana za ga tana dukan goshinka ko kuma za ka ji ta sama da goshinka kaɗan to shine ƙarshen azahar lokacin da ta sauko gaba ɗaya ta doki goshinka zuwa idanunka to a lokacin rasar ta shiga da wannan suke aunawa ga lokacin kawai da an gane aka ce sa mai risala ma kawai sai kawai ce in kana suka gane kai tsaye ma kawai ka kalli yamma lokacin da ka tsaya straight ba tare da ka daga kanka ko ka sunkuya ba in rana su ta doki goshinka zuwa kan idonka to la'asar farkon lokacin la'asar kenan za lokacin ta fita an gane go to a lokacin ne za ka duba ka ga agogo karfe nawa ne tunda dama ba da agogo aka dora mu gane lokaci ba eh, a lokacin za ka duba agogo karfe nawa ne domin sallah karfe biyu yana daga cikin bidiyo inda aka shigo mana da shi yin sallah karfe biyu ya zama ma kaman suka mai da shi kaman shine addinin ma kuma asalin karfe biyu turawa ne suka zo da shi a nan najeriya ma a arewacin najeriya din ma saboda lokacin mulkin mallaka ne saboda lokacin ana aikin gwamnatin mulkin mallaka ba a fitowa ba a sake mutane sai lokacin break kuma ɗaya da rabi ake break a lokacin ɗaya da rabi agogonsu da yake nuna ɗaya da rabi to a lokacin za a sake ku break break za a je ba wai ku je ku yi sallah ba break za ku je to a wannan lokacin ne za ka je ka nemi abin da za ka ci kuma ka yi kokarin sallah lokacin biyu ta yi dama biyu za a koma bakin aiki asalin sallah kai ta karfe biyu daga wannan dalilin shi yasa a lokacin ma lokacin mulkin malaka za ka ji ana cewa sallan cikin gari sallan karfe daya ko ɗaya saura don a lokacin lokacin mulkin mallaka a cikin garin Kano nan karfe ɗaya karfe ɗaya ma bata yake sallah akan sunna to ko a cikin risala littafin fiqihu gaba ɗayan littafin babu inda zaka ga karfe biyu a yanda hadisi yake da fuka ha'u da muhaddithuna ruwayar ɗaya ce ba bambanci amma za ka yi mamaki yan bida kuma ya suka riki wannan ya zama makami na su soki wanda baya kan ra'ayinsu ce wai sallan yan izala ka ji fa ki wannan suka ce ma sallan yan izala ka ce ashe izalan ta dade a Kano ashe domin tun kafin kafin turawa mulkin mallaka ma sallan irin wannan lokacin ake a cikin garin birnin ƙwaryan birnin Kano lokacin mulkin mallaka ba wanda zai kawo maka wata magana ce karfe biyu wadda daga littafin ilimi aka samu na addini mu da sauki son zuciya ta shiga ka jahilci da son zuciya su suke halaka mutum dama haka ne mai falaki ba ibrahim falaki kafin shi ma na jin akwai wani da aka yi ko eh shi ne tuntuni ka dube lokacin da yake wada ya taɓa faɗan ƙarfe biyu ka gani ruwan yanzu ya zama shine abin nan an gane go Allah sauki sai ce malam ya hadur waktul asri matukan lokacin la'asar bata halarto bata shigo ba shine bata halarto ba shine ma'ana don daga lokacin da inuwarka ta kai tsawonka tsawonka tsaye in ka auna da inuwarka a kwance a daidai lokacin suka yi zama ɗaya to karshen azahar kenan lokacin dab ana dab da farkon la'asar shi ne yake nufi malam ya hadur waktul asri kaga maganan fa a bayyane yake kararra wadihun kawduhi shams sai kai mamaki yadda mutane son zuciya ne yake sa ka ga mai ilimi yana magana yana babatu amma yanzu wannan mai gumudi a cikinsa ba abin da ya shiga duhu wa waktul asri malam tasfarra shamsu lokacin la'asar kuma daga wannan lokacin lokacin la'asar ne wato matukan rana ba ta fara fatsi-fatsi ta canza launi ba shi ne ba ta fara fatsi-fatsi ba eh ta yi yamma sosai shi ne a watarwa ta ce aka ce tsawon ka biyu hannun lokacin da ta yi ƙasa ɗin na za ga inuwa ka ta yi tsawo to ka auna zai kai tsawon ka tsaye sau biyu to ƙarshen lokacin la'asar kenan shine malam tasfarra shams bata yi fatsi-fatsi ta canza launi ta soma sanyi ba ta da kaihi an gane ko wa waqtu salatil maghribi malam ya yaghib shafak sallan la'asar magariba kuma daga faduwar rana matukan shafaki bai buya ba shine ya ash shafak matukan shafaki bai buya ba a shafaku kuma shine alhumra humra allati tadhharu ba'da ghurubi shams shine shafaq alhumratul lati tazharu ba'da ghurubi shams wannan jajaja za ka gani haka a sama lokacin da rana ta faɗi ba ka ganin kwasfan ranar za ka ga wani jajaja wannan jajan shi ake cewa shafaki an gane ko shine shafak din to matukan wannan shafakin bai buya ba to duk lokacin magariba ne kaga kenan ba ana ko an idar da sallah a lokacin matukan shafakin nan nan to lokacin magariba nan nan sabanin abin da malikiya suka ce ana idar da ana sallamewa daga sallan magariba to lokacin ta ya fita kaga ba haka bane li kulli salatin laha waqtan kulli salatin laha waqtan wa hatta al-maghrib ka gani wannan shine rajihin magana domin jibrilu sau biyu ya zo ba annabi da magariban ma jibrilu alayhi salam haka ya zo wanzan Allah sau biyu awwal waqtu lamma gharibat ash-shams thumma jaa fi waqti thani gurubi ghurubi aw ghiyabi ash-shafaq ka gani to sai ce wa waqtul waqtu salatil isha'i ma ila nisfil layli al-awsat lokacin sallan isha'i kuma zuwa rabin dare na tsakiya wato tsakiya kenan nisful layli al-awsat al-awsat din ta'kid ne na nisf an gane wato rabin dare in ka auna abin na awanni daga faduwar rana zuwa hudun alfitir zai baka awa nawa to rabin shi shine ake magana nisfin laili an gane ko shine karshen lokacin isha'i magana rajihi in dai nisfin laili ya bushe aka shiga nisfin laili thani to kharaja waqtu salatul isha ya zama isha'i ya fita daga waqtul ada ya fita daga waqtul ada kharaja min ada ya koma waqtul qada ala lughati al fuqaha sace al qada'u don al qada'u ala lughati al fuqaha yukhalifu al qada'a fi lughati al qur'an was saboda al qada'u inda inda al fuqaha shine karama abu abin da ya wuce maka karama shi shine suke nufi da kaza ko ramuwa amma kaza a luga na qur'ani da luga na hadisi yana nufin itimam barama ba an gane itimam ne yake nufi barama ba falamma qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi kaga qada musa al-ajala ma ma'ana qada musa al-ajala yarama atamma atamma al-ajala allazi ta'ajjala huwa wa wa wa wa hadha ar-rajul shaykh al-kabir wa in kanu yaquluna huwa shu'aib wa laysa bi shu'aib ala asahhil aqwal ba shu'aibu ba ne. wasu malamai suna sai ga suna faɗa ce shu'aibu annabi shu'aibu me yasa kawai munasaba suka duba wai saboda an bace madiyana saboda shu'aibu an aiko shi ila madiyana kafin shu'aiba kuma shi Musa ya nufi madiyana ne la yastalzim zikiru madiyana an yakuna kuna ar-rajul huwa shu'aib la yastalzim zalik kuma tsakanin shu'aibu da su lot annabi lot da sauransu kusa ne fa ku dubi abin da shu'abu yake gaya mutanen su yake mutanen shi yana tsortar da su abin da Allah ya yi wa adawa da samudawa da waye ya lisa eh an yi shiga kun ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salihin wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id qaumi lutin minkum bi ba'id lut kuma ta da na ibrahim suka rayu eh to kaga wannan zaman ɗinsu ba'idun jiddan tsakanin musa da da a da eh da da da lut tsakanin musa da lut sannan kuma tsakanin shu'aibu shu'aibu da da da musa tsakanin musa da shu'aibu nake so in ce tsakanin su da nisa musa daga baya baya ya zo kaga shu'aibu shi yana kusa da zamanin su annabi Musa don cewa yi wa ma qaumu lutin minkum kuma samudawa adawa da samudawa hum mutaqaddimuna ala Ibrahim alayhi sun fara zuwa kafin annabi Ibrahim alayhi shi yasa ake shi yake nuna musu ya dauko musu daga qaumu Nuh wa Hud wa Salih sai ce wa ma qaumu minkum bi ku tuna mutanen ludu fa ba nesa suke da ku ba kun san tarihin su kusa kusan nan aka yi bala'in su hmm, eh ka gani to abubuwa ne gashi na Allahul musta'an wani lokaci kamar yadda eh, Imam Shankiti yake faɗa ne a tafsirin sa sai ke cewa wani lokaci yana mamakin musabanin da ake cewa malamai suna ta sabani akan abu sai a ce a ce ana magana kan wannan sai ya ce kuma a cikin nafsul aya din akwai amsa akan allazi yaqdi ala fi nafs aya in ka dauko zai rushe wancan abin na din ka gani ba shi aibu bane kwata kwata ma yanzu ka dubi abubuwan da su ya faru wai yanzu ya za a ƴaƴan shu'aibu ne yan mata a wannan zamanin a lokacin suna ne fitowa kiwo saboda ya abin nan duk cikin mutanensa ba su yi mani da shi ba a rasa wanda za su yi masa kiwo sai a''yansa mata kuma budurwa yan mata wanda suka isa budurwa kuma su zo su ringa cakula da maza eh annabin Allah mai daraja shi yasa suka ce wa na shaikhun kabir hmm. kawai abin da ya faɗa suka faɗa ka tsaya iya nan dama irin wannan zaka samu isra'iliyat ne galibi ake fasara shi yasa imamu amir yake cewa cikin abubuwa uku akwai matsala sai an yi sai an yi eh, nan tankade rere a kansu da tafsir tafsiri in ka shiga tafsir za ga abubuwa iri iri ana fassara ayoyin qur'an da wasu wasu waqa'i'u tarihiyya wanda la su buta laha sai a fassara ayoyi da su tafsir wal magazi kaga almagazi shi ma yana bukatan reraya wasiyar suna bukatan reraya waɗannan ka gani mai yakin tabuka labarin mai yakin tabuka ka gani <laughs> kai da an abun na waka irin kai malamin ga mutane suna ta kuka sai sai ta rera kamar gaske amma duk zuke ta malle ne <laughs> ba a yi yakin ba ma yakin tabuka ma ba a yi ba amma kaga yadda yake ta faɗa yakin ma ba a yi shi ba annabi ya yi tafiyan da yan je ya yi kwana 21 a tabuka ya da zango daga nan labari ya zo masa cewa eh, rumawa sun tarwatse Allah ya jefa tsoro a zukatansu sun watse sun tsorata don haka yaƙi bai daga nan ya juyo ya dawo gida Hmm. ba a yakin ba amma ka duba wai wai wai sai na ali doki nawa ya kashe ya sa abu sirdi min ya daura sai raba doki biyu don Allah ka ji wannan wannan tatsuniyar wai wai igiya ya daura wai ya ja kawo ya raba doki biyu sai ka ce kaza <laughs> doki ko kaza ne ma ba sai kai da gaske ba sai mai karfin gaske shine zai sa don ya sa igiya ya ja ya daura ya raba ta biyu garin ɗaura sirdi sai doki ya rabe biyu kamar ba samu dai ruwan nan fa ban san ya za waye za a tura ƙarar mana ruwan sanyin nan mu ci gaba malam malamai to wannan shine saboda haka nisful laili shine akhirus waqti salati ish salatul isha sai ce wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i ash-shams daga hudo a sallan asuba kuma daga hudowar rana alfijir matukan rana bata fito ba kaga duk lokacin ta ne tun daga farkon hudowar alfijir lokacin da duhu kenan galas min al-layli akwai galas min al-layli dan duhu duhun da asuba zuwa lokacin gari ya yi jijjifi ya yi jijjifi mana ya yi haske sha ta yadda za ka hango mutum a can nesan ka za ka hango shi za ka gane mutum ne can ko da ba gane waye ba duk lokacin sallan asuba ne ka gani ba kuma ce ba wai ana nufin idan idan ka tashi kawai in ka gada maka kwanciya ka kawai sai lokacin ka ta a wani abu ne yake sawa har ya kai ka ga wancan lokacin amma afdalus sala afdalul a'mal ma kamar yadda nayi ahabbul a'mal ila Allah abin afdalul a'mal shine as-salatu ala waqtiha yin sallah ala waqtiha wata ruwaya ce fi waqtiha fi awwal waqtiha shine abin da Allah ya fuso walahu min hadith buraida waye kenan muslim don nan ba ya ce rawahu muslim ba yace ce walahu aili muslim kenan ka gani imamu turmizi ibn majah sun duk surwaito wannan ruwayar ta muslim da ya kaɗai ta ita ma wannan ɗin min hadisi buraida ɗin buraida ibn al-husayb al-aslami radiyallahu ta'ala anhu sahabi ne buraida ibn al-husayb ka gani husayb bisat ka gani eh husaybu shine al-aslami shi ya ruwaito wannan hadisin shi da ya ruwaito shi da wannan lafazin amma shi da ya zo wajen maganan la'asar sai ya ce wa waktu salat wa nan wa waktu asiri sai ya ce wa shamsu bai da'u naqiyya shi da wannan lafazin ya zo shi ba cewa ya yi ah, malam tasfarra shamsu ba amma a wannan ruwayar ta abdullahi bin amru ya ce malam tasfarra shamsu. an fahimci abin shi amma shi buraida a tashi ruwaya sai ya ce annabi ya ce wa waktu asir asr shine ya ce wa shamsu na naqiyya rana tana da haskenta ka gani bata bata wato tana da haskenta a bayyane haske tas shine bai za'u na kaiya. tana da haske tas wa min hadithi abi musa abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya ruwaito shi ma muslim din ya ruwaito da irin abu dawud da sa'i sun ruwaito wannan ruwaya shi kuma a lafazinsa da ya zo wajen la'asar sai ya ce wa waktul asiri wa shamsu murtafi a madadin malam tasfarra shamsu a ruwayan abdullahi bin amur wato ka duba yadda wannan yadda yake kawo alfas na ruwayar ma duk inda kowane irin lafazi aka to za a kawo maka shi ba abin da aka boye addini ba bai na shi ba ko numfashin annabi ya saba ya san ruwaito shi numfashi in yayi za su ruwaito ya numfashi lokacin da ya kaza ba abin da suka boye da ya zo yana mutanen in amarya bata hau doki ba ai ba a aza mata kaya ba wa in baka yabi sahabban nan ba ba su cancanci ka zage su ba in baka yabe su ma ka yi shiru kawai shike fi sauki amma a dinga bacin su kuma magana ta Allah haba wannan irin tabewa ai ya isa an gane ko to wannan ya ba mu lokutan sallah kenan yanda shari'a ta tsara kowanne kowace sallah ga lokacinta da za a aiwatar da ita a ciki an gane ko auqatu eh lokacin yayi to hadisi ɗaya tak to ansa an samu tadahul ne na abubuwa hmm? ta dauka wato rana tana ɗaukaki a sama wato bata karkata karkata ta je abin nan kusan duk ma'ana guda ne rana tana sama shine farkon lokacin wato kaga su wayannan ruwayan husai Aburaida da ruwayar Abu Musa al-Ash'ari suna nuna farkon lokacin wa shamsu nakiyya kaga baydha'u nakiyya wato tana nan wani wata ruwaya ma ya zo cewa kamar ruwaya Abdullahi dan Umar cewa wa shamsu hayya mm. hayyatun mm. tana raye amma ba rayuwa ake nufi ba ana nufin tana da haskenta hayya da lafazin bai za'u da hayyatun da naqiyya duka mutaradifat duk a synonyms wajen abin nan an gane ba shine amma sai aqida